baya ka yi wa a gurguje ya dace da safiya ta biyu ga watan ramadan hijirar alif dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da safiya ta sha hudu haka ne ko ishirin da hudu ishirin da hudu ga wata na uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya ta annabi isa alaihi salam kamar yadda muka ambata jiya shine ya za mu tashi farkon suratu isra da fatan allah subhanahu ta'ala ya dace da mu ya ba mu ikon fahimta abin da za mu je kuma ya azurta mu da aiki da shi na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك suratu isra sura ce wacce take makiya wanda ta zo a ƙarshe-ƙarshen hali da Allah subhanahu ta'ala ya da shi manzon tsira da Muhammad sallallahu da shi gabar da Allah subhanahu ta'ala yadda jarumta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ga nana Khadija ta rasu ga Abu Talib ya rasu ita ce ake kiranta amul huzn shekarar bakin ciki da damuwa duk wani wanda yake jigo wajen kare rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da na khadija kame da hadisi ya tabbata daga hadisin umuna aisha allah ya kara mace da maza ta da kanta ke cewa inni qad ruziktu hubbuha ni fa allah ya yi min arziki da sanna na khadija ya azurta ni da ita to na ce ta rasu abu talib ya rasu kame da hadisin alabbas abbas ibn abdul muttalib yake wada cikin bukhari sai muslim yake cewa ya rasulullah hal na fa'ata abu talibin da shai ka amfana da abu talib da wani abu fa'ina kana yushituk wa ya domin ya kasance yana kewaye da kai kuma yana kare ka qal sai mu zaɗi sarki cewa inni ya ce na lallai hakika ne wajen tuhufi darkil asmalu na same shi a ƙarƙashin kwari na wuta fa akhrajtuhu ila dhahdah sai na fito da shi saman wuta to wannan bayan an yi wannan ga baki daya to dan Allah ya maza sallam tasliya ya lallashe shi sai ya dauke shi kacokan daga wannan kasar duniyar sai kai shi sama shi sa sai Allah subhanahu wa ta'ala ce subhana tsarki ya tabbata duk siffa ta kamala sun tabbata allazi asra ay billazi ga wannan daya wanda babu wani abin bautawa da gaskiya da sun tafafe shi allazi asra bi abdihi ga wannan da ya tafiya dare da bawansa asra yusri isra al-isra'u shine asiru layla tafiya da dare asra bi abdihi ya yi tafiyar dare da bawarsa lailan da daddare minan masjidil haram daga masallaci mai alfarma masallacin makka ilal masjidi izuwa wani masallaci al-aqsa mafi nisa da garin makka wanda tsakaninsu da wannan masallaci na makka yana da nisa shine baitul maqdis ilal masjidil aqsa izuwa masallaci mafi nisa allazi barakna haula wanda wannan masallaci mafi nisa mun yi albarka a gefanninsa da cikinsa da zahirinsa da batsininsa gefanninsa da inda yake ga baki daya Allah ya samu sa albarka a wajen baitul maqdis kenan al-ardul lati barakna fiha kasar da muka albarka a cikinta haulahu ai fiha muka albarka a cikinta ko a gefanninta ko a ko ina nasa saboda malamai suke cewa albarkar da Allah ya bai a masallaci mai masjidil ƙasa akwai amfanin gona akwai kuma duk wani annabi idan ya tashi yin hijira can Allah yake cewa yake ce kowane annabi in ba na Muhammad sallallahu alaihi aka zaɓa masa Madina idan al'umma sun matsa masa sun ƙi yin abin da ya kamata sai Allah ya ce to ka je kai hijira a tafi can wannan kenan allazi barakna hawlahu wanda masallacin nan shine wanda muke albarka a gefanninsa da cikinsa da zahirinsa da batininsa saboda muka me muka yi wannan tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li nuriyahu dan mu nuna masa min ayatina dan mu nuna masa wata aya daga cikin ayoyin mu min ayatina wani bangare min linna litad'i dan an nuna wasu daga cikin ayoyin mu kaga shine al-gharb wal hadaf manufar tafiya kenan Allah ke cewa innahu lalle Allah madaukakin sarki wasu samiu wato shine mai cikakken ji ga dukkan abin da bayan su suke faɗa wato al kuma al-basir wanda yake ne kuma gani kuma cikakken sani ga abin da bayan suke ambata ko suke aikatawa to malamai suka ce ce asrabi abdihi bi abdihi wannan ba'un din tana nuna cewa da jikin manzan Allah sallam Allah ya tafiyar gaba daya kaga domin a kan akaltu bil aka na ta abinci da cokali kaga abin da yake nuna cewa da cokalin shi ya dinga zirawa ina ibowa domin wasu sukan ce ai a bacci ne Allah ya tafiyar da shi a'a dan Allah ya ce bi abdihi ai da jikinsa gangar jikinsa na tun daga nan duniya an gane ko da aka ɗauki gangan jikin nan nasa aka je aka shi masallaci mai alfarwa wato wancan masallaci al-maqsudin aqsa wani ana kiransa wato isra daga nan kuma aka yi mi'raj isra a ɗauke shi daga nan daga wato daga masallaci mai alfarma akan shi masallacin baitul maqdisi isra'i kenan mi'raj a ɗauke shi daga nan masallaci na albaitul maqdis akan shi sama duk a dare ɗaya Allah subhanahu ta'ala wannan abin aka kare baki ɗaya duk a dare ɗaya aka yi Allah subhanahu ta'ala ya yi da manzan Allah sallam ya je aka bashi sallah wanda hadisan suna da tsayi kwarai da gaske duk abin da aka yi aka yi kwarai da gaske abin ya faru akwai hadisai guda biyu duk kuma ne tabbatacce ne hadisin المسروق ابن Aisha cikin عائشة في da في مسلم almaksuru yake tambayi na na'isha ina cewa to ai da allah yake cewa kudin ra'ahu na zartar ukura ai da yaje ya gan shi a wani gurin ma daban ba allah ya gani mu yana na'isha take cewa tsaya ka ji duk wanda ya ce maka annabi muhammad sallam ya ga allah gari yake yi ni ce farkon wacce na fara tambayi manzon allah sallam bayan ya dawo na ce masa allah ka gani sai ce nurun an na'ara ban gan shi ba ai haske ne ya zama mafi shamaki ta yaya ma za a gan shi in gan shi shi abdullahi dan abbas allah kara masa yadda shi kuma ya tabbatar da cewa annabi muhammad sallam ya ga allah to idan ka haɗa abubuwan guda biyu akwai arruya albasariya kallo na ido ka gawa ne ka ce ka fayyace shi fai da fai in ka ɗauko hadisan guda biyu ka haɗa to sai ka ce bai yi wannan ba amma ka ce kallo irin na zuciya da Allah zai dasa mu za sai a ce ya ga Allah kaga ka haɗa jama'an bai na hadisai ne ka haɗa su biyun kai amfani da su kuma cikin kwanciyar hankali wannan kenan to ai ta irin wannan sai bayanu idan kallo ne na zuciya to shi zai bayar zuwa ga cewa ana yi mafarki da Allah eh ana yi mafarki da Allah subhanahu ta'ala amma ba wanda zai ce maka ga hakikanin in an ga Allah a siffa kaza zai zo ana mafarki da Allah subhanahu ta'ala wani kina yace subhanallazi asra bi 'abdi sarki ya tabbata ga wannan da ya tafi dare bi 'abdihi ga bawansa laylan wannan 'abd anan ko idafa anan litashrif idafa ce litashrif Allah ya raba kansa ga annabi Muhammad bi 'abdihi وأنه لما قام عبد الله ولإضافة للتشريف دان أجرم من ذن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما أنه عبودية كو عبادة خاصة كو الخاصة الخاصة ya tafiya da bawansa wato wani keɓantaccen bawansa wani bawansa wanda babu kamarsa lailan ya tafiya dare da shi minal masjidil haram daga masallaci mai alfarma ilal masjidil aqsa zuwa masallaci mafi nisa daga garin maka kenan allazi barakna haula wanda masallaci na baitul maqdis wato shine wanda muka yi albarka muka sanya alkhairi da yawa haulahu a gefannin sa baki daya lenuri ya ku mu nuna wa annabin namu min ayatina wasu ayoyi daga cikin ayoyinmu innahu huwa sami' lalle Allah mai ji ne ga abin da bayan suke faɗa albasir kuma mai cikakken sani ne kuma mai gani ne ga abin da suke aikatawa Allah ce wa na Musa kitaba kuma ma mun ba wa annabi Musa littafi ta kamar yadda muka ba wa annabi Muhammad sallam littafi muka tafi dare da shi muka yi masa ni'ima to haka nan ma mun ba wa annabi Musa littafi wa ja'alnahu sai muka sanya wannan littafi nasa hudan li Isra'il ya zamo shiriya ga 'ya'yan Isra'il littafin an an ba su littafin ne zai zama musu shiriya wannan ita ce ɗabi'ar wato duk sanda Allah ya ba da littafi idan Allah ya bada littafi fa man tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun duk sanda Allah ya kawo littafi so yake abu littafin a tsotsi ilimi a ciki a shar'anta shi abinda Allah ya shar'anta a haramta abinda Allah ya haramta a gaskata abinda Allah ya gaskata wannan shine manufar saukar da littafi wa allahu hudan li bani isra'il mun sanya wannan littafi ya zama shiriya ga 'ya'yan isra'il isra'il wato shine annabi yaqub alaihi salatu wassalam kamar yadda ya tabbata cikin hadisin abu dawud an isra'il annabi wato annabi yaqub alayhi salam shi il din ma'ana allahu a yaran su kenan duk tana ce jibra'il mika'il israfil azra'il wai duk il din yana nufin allah kenan sai ka fassara shi da bawan allah kenan waje hudan li bani isra'il mun sanya shi zamo shirya ga bani isra'il ta tattakhidhu min duni cewa kar ku riki wanda yake koma baya na in ji Allah subhanahu ta'ala ki ga bani Isra'il a littafin su Allah ta tafi min duni kar riki wanda yake kasa da ni wanda yake kashi na wanda yake ƙasa da ni kowa ya kasa yake da Allah kar ku rike shi wakilan wanda za ku dinga jibinta wa lamarinku wanda zai zama muku jagora wanda zai zama muku shugaba wanda zai zama muku abin bauta kar rika zuriyata man hamalna wannan ana ana kaddara nida ya duriyata ya ku ƴaƴan man hamalla waɗanda muka ɗauka muka cicciɓa ma'anushin tare da annabi nuhu ya ku ƴaƴan ko ya ku ƴaƴan tsatsan waɗanda muka tsayar tare da annabi nuhu wannan da ni da kai ake da kowa ake domin kai ma kana daga cikin akwai kakana da kakanka a cikin wannan jirgin da wannan kurewa a daka ne na duniya sanda Allah subhanahu ala aka ibi iya wannan mutane na duniya to duk wanda ka gani ba a cikin jirgin nan shine wanda ya rage a nan duniya a yanzu Ya'yansu ne da jikokinsu da taɓa kunnan suke raye a duniya zuriyata man hamalna ma'anu ya ku ƴaƴan ya ku ƴaƴan tsatsan waɗanda muka ɗauka tare da annabi nuhu alaihi salatu wassalam yace innahu lallai fa shi ku sani annabi nuh wanda ya zamo baba ko kaka a gare ku kana abda ya kasance bawa ne shakuran mai yawan godiya ga Allah mai yaba wa Allah cikin abin da ya masa annabi nuhu alayhi salatu wassalam in ya zamo cewa Allah ya dauke shi tare da mu to mu jikokin annabi nuhu ya alaihi salatu wassalam ya tsayar da shi to mu jikokin annabi nuhu ne to shi wannan annabi nuhu alayhi salatu wassalam bai samu darajar da ya samu a wajen Allah ba bai samu matsayin da samu a wajen Allah ba sai da ya zamo mai godiya ga Allah mai godiya la in shakartum na azidannakum Wani la kafar kafartum ina azabi shiri idan kun gode mun zan kara muku shi godiya a abu uku yake a zuciya dinga jin cewa Allah ya maka ni'ima tabbas Allah ya ma ni'ima kuma kana so ka dinga gano ta ka dai kallon na ƙasa da kai a duniya Kullum na ƙasa da kake kallo idan baka da abin hawa to wani ai gurgu ne in kai gurgu ne wani ma gaba ɗaya kafa da zai dafa ya ta kama ba shi da ita in ma ka zai shi ma wancan wani ma karewa mutuwa shi in abincin safe ne baka samu ba wani bai samu na ranar da na safen da na kodayaushe ba idan ka zane baka da kaza to ai kana da kaza in ma baka da komai a duniya ai kana da imani kana san Allah da manzansa kana bauta ma Allah daya to me kake nema kuma wa min kenan innahu kana abdi shakura lallai shi ya kasance bawa wani mai godiya ga Allah abu na farko kenan godiya ka yi ta a zuciya kana jin Allah ya ma ni'ima sannan a harshe ka dinga yawan fada alhamdulillah ai Allah ya ma ni'ima wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith idan Allah ya baka ni'ima ka dinga santar da ita ai alhamdulillah Allah ya mana ni'ima fa ka ka ga muna da kaza mun samu kaza alhamdulillah ka ga damuna ta zo alhamdulillah masha Allah kin ga kaza kaza kaza kaza a gida ka nuna iyali musamman mata suna da raki ka dinga nuna musu cewa duk sanda dan abu ya zo ko yaya a gode wa Allah abu na uku ka aiki da wani ni'imar da Allah ya maka wajen ƙara samun dama don ya ƙara ƙaunatar in kuɗi Allah ya baka ka ɗauka ka dinga sa su inda Allah ya yake so subhanahu ta'ala Allah ya ce kai amfani da shi wajen yi wa Allah biyayya ko mai Allah ya maka a gani sosai amma raki da ni ba mu da kaza kamar ka gaji sama komai duk kaza kaza wannan ba su ka bace Allah subhanahu wa ta'ala ce annabi nuh innahu lallai annabi nuh kana abda ya kasance bawa ne shakuran mai yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi kansa fa yana godiya duk fa ka ji wa sai ce alhamdulillah dangin godiya sun tafi daga Allah ya goya ba kansa sannan dan adam ma Allah yana gode masa yana godiya kai kanka fa sallah fa kai shi kai fa kanka kake wa sallah kanka kake wa ibada kanka kake komai amma Allah subhanahu ta'ala ce inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura wannan shine sakamakon ku yan aljanna in Allah ya sanya ta aljanna Allah ya samu daga ciki sai ce wannan shine sakamakon ku kana sa'yukum mashkura aikin da kuka yi nagode nagode Allah fa da kansa godiya yake yi ba shi sadin da ga mutum mai yawan godiya ga Allah wato yana da yafi siffa da wato ya fi kamatuwa da a ce masa mutumin kirki ne duk mutum mai yawan korafi mai yawan raki na farko dai ba zai taba koshi ba za ka same shi azzalimi ne akan kansa kuma azzalimi ne akan waninsa korafi shi Allah ake wa raki idan abu da ya same ka da shawararsa ka je abin nan amma wani malam zai iya zama awa biyu ya ce alhaji wani bai bashi ba hajiya wancan bata bashi ba wani bai yan masa ba wani bai bashi ba kullum haka rayuwar su take ba lokacin da za ka koshi ba lokacin da za ka wadata wallahi ko ba wani wannan a wannan duniya da zai iya wadata da kai babu shi babu shi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qadayna ila bani isra'il Allah yake cewa mun yi wa'ayi zuwa ga bani isra'il bi ma'ana qadayna bi ma'ana auhayna mun yi wa'ayi zuwa ga bani isra'il fil kitabi a littafin da muka ba su na taura cewa la tufsiduna fil ard wallahi za ku yi barna a ban kasa martain sau biyu zuwa sama wannan martain dan a nuna adadi da yawa za ku zama mabarnata a ban kasa kwarai da gaske malamai suka ce to Allah hukunta musu haka yi a'a ɗabi'ar su ce da halin su ya nuna cewa za su yi barnar to sai Allah ya musu haka ya bi musu ɗabi'a haka dan ka'ida duk sanda ka zaɓi shirya zina na hatadau zada muhudan wa atahum taqawahum waɗanda suka zaɓi shirya Allah da ta ƙara musu shirya fi qulubihim maradun fa zadahum Allah marada idan ya zama zuciyarka akwai cuta ta munafurci da kafirci kullum Allah ƙara fito ce ma basira ne barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun Allah ya ce mu rufe za mu sa a zuciyar mu rufe zuciyar saboda abin da suke yi to Allah ya ce wala tufsiduna fil ard za ku yi barna a ban ƙasa marrata sau biyu zuwa sama wani ta'alun na. wallahi za ku yi zalunci uluwan kabira zalunci mai girba Wani shi kenan ba da za a yi in dai akwai bami isra'ila da yahudawa a cikin su jushi in dai suna nan Allah ba za a zauna lafiya ba shi kenan ba yadda za a yi kawai in dai suna rayuwa ba shine abin da yan uwansu kamar ya tilar abin da ya gani cewa in dai akwai ragowar tsatsan ba yahudi a ban ƙasa to duniya ba ta zana lafiya ba wannan haka ne mana la na fil ardi marratayn wallahi za ku yi barna a ban ƙasa sau biyu zuwa san ma'ana ko dai zama marratayn ya zama a shekara ɗaya ko marratayn ko ya zama cewa Allah ya dauko wasu manyan manyan barna ne da za su yi duniya su cutar da duniya an yi wato yaƙi duniya na farko an yakin duniya na biyu an yi kaza an yi kaza an yi kaza kwarai da gaske sannan tun lokacin da annabawan suke nan sun yi kuka da su sun samu damuwa da su kwarai da gaske to wannan zai zama cewa marra da Allah yake nufi wato sai zai zama babu buga misali akan cewa za su ta yin barna ne la tufsiduna na ard wallahi za ku dinga barna a ban kasa ne so biyu wa la ta'lunna kuma wallahi sai kun yi zalunci kun yi ɗagawa kun ƙetare iyaka kun shallake makaɗi da rawa wala ta'aluna ulwan kabira za ku yi zalunci zalunci wanda yake mai girma fa a jaa ومجلس الله تعالى تكبر الشواء فإذا جاء وعد أولاهما إذا لو كتشن برنات تفركوين معنا برنات دعال الله تعالى تكبر في الأرض مرتين za ku yi barna a bankasa har sau biyu to idan lokacin alkawarin barna ta farko ma'ana saban allah da za ku yi na farko idan alkawarin narkon hakan ya zo allah su ta'ala ce to shi ke ne ce ba asna alaikum za mu aiko a kanku ibadan lana mu ma wasu bayanmu kuna cin kuna farna kuna saban allah ba asna alaikum ibadan lana za mu aiko muku da wasu bayi namu wannan ibadan ta ce lana kaga wannan yanzu da musulmi ne a gane za mu aiko muku bayanmu uli ce shadid ma'abota narko matsananci da mun gani ko a lokacin sarabu dinin ayyubi A gane ko abubuwan da aka yi kwarar da gaske da aka al salbiya da aka yi Ya kuna da aka yi na wato na kos da abuwa da aka yi da shawararsu irin su muhiddin azanki irin su abuwa da aka yi sai dina umar allah ya ƙara musu yadda wani umar aka khattab yadda ya je ya karbi masjidin wato almasjidin ƙasa lokacin da ya gara suke cewa wanda ga cikin mutanen cewa wallahi dama a taura an nuna min siffa a haka za ka shigo yana zuwa ka ce a bashi mukullin ba ba shi aka aka fita kuma ma yakin ba ba kaga ba asna alaikum ibadan lana za mu aiko muku da wasu bayan mu uli ba'sin shadid ma abota karfi karfin ma matsananci fajatu za shi shiga za su kukkuta khilal diya duk cikin gidajen ku da ɗakunan ku za su shiga za su tarwa ku ba kuma yadda za ku yi wannan kaga wannan bishara ce akan cewa idan musulmi sun tsaya sun yi abin da Allah ke son can ka duba take ibadan lada bayan mu masu wa Allah da da'a da biyayya da bin Allah wani ta'ala mu take samun izza ya samu karfi Sanda da kuka samu izza kuka samu karfi Umar aka Khattab a cikin nasiha da yake wa kwamandojinsa in zai tura sai yake ya yace za ku tafi za ku tafi ku je ku jihadi yace ku sani waɗanda za mu je miyaka sun fi miyawa sun fi mu tanadi da abu ɗaya muke iya karya su da ɗa'a ga Allah su ta'ala da biyayya ga mazan Allah sallam idan muka yi abin da ke na san rai muka yi abin da bai kamata ba mun yi tarayya da sojan saban Allah to a wannan lokaci sun fi ƙarfin mutum su karya mu za su karya mu a wannan lokaci to ubangiji subhanahu ta'ala ce ba asna alaikum za mu aiko akan ku ibadan lana wasu bayanmu mu fajatu uli ba fi shadid ma abuta tsananin karfi fajatu khilal diyar za su da dukkan gidaje wato da lungu da sako su zo su fitattake su wa kana wa'dan maf'ula wannan fa alkawari ne abin zartarwa abin aiwatarwa Allah subhanahu wa ta'ala haka zai yi duk sanda wani ba yahudi duk sanda wani bai hude yake so ya kokari ya taro duniya ko ya cutar da al'umma to Allah ta ta'ala sai ya haɗa shi da wanda zai zo ya dame shi ma wannan kina sai Allah ya haɗa shi da wanda shi ma zai zo ya dame shi ya zo ya taro wato lissafin kuma haka duniya ɗan take tafiya idan ka ga musulmai sun yi zamani da yahudawa yahudawa sun samu dama da sulfa a kansu to musulman da wannan lokaci ɗayan biyu ne ko dai ya zama cewa sun yi riko da wato sun saki sababi ko kuma ya zama cewa wato a wannan lokaci sun bar tafiya Allah subhanahu ta'ala to sai Allah ya dora makiyansa a kansu Allah ce summa radadna lakum al-karra summa radadna lakum al-karrata alaihim Allah ce sa'an za mu sake dawo muku da nasara da galaba a kansu domin idan an yi abin da ya faru idan an musu wancan abubuwa an aiko musu da bayi waɗanda za su ɗanɗana musu kudansu a ƙarshe mai za su tuba za su in sun tuba to sai Allah ya ce sun maradu zina da kulkarata alaihi wayancan bayi mukaddara in ya zama ba musulmai bane to Allah ya ce za mu sake dawo muku da galaba a kansu to shi yasa a cikin ayoyin kana iya fahimtar ba lallai sai bayi musulmai Allah yake nufi ibadan lana ba zai iya zama cewa to ibada ce amma kowace aya ko Allah zai ce bai ba wata ko kana san Allah ko ba ka san domin akwai al'ibadatul khassa akwai al'ibadatul amma akwai al'ibadatul khassa bauta wata take kebantacce keɓantacciya irin bautar da Allah yake raba wa annabawa in ka ji Allah ya ce wannan bawa na ne ma'ana wato wata bauta ce ta girmama wacce ba ta gaba gari ba ce sannan kuma akwai bauta kuma wata take wato eh, keɓantacciya irin bautar da Allah yake gaya musulmi akwai kuma ta gaba gari kowa ma Allah ne bush fir'auna ma bawan Allah ne to yi sa ba suna alaikum ibadan lana to zai ɗauka ko ibada ce wato amma ta gama gari kowa da kowa to kenan sai Allah ce sun mara duk na lakum alkarata alaikun sannan za mu dawo muku da galaba a kansu za ku ci galaba yanzu akan wa'ancan mutane da suka zo suka yake ku a sakamakon sabo da kuka yi tunda idan kun tuba kun koma ga Allah to sai Allah kuma ya sake baku nasara a su kaji haka sunnar Allah take yau za ka ga malam kana ta cin riba kana ta cin riba kalli sababin riban karshen ta sallah kake kula da ita akan lokaci karshen ta biyayya kake ga iyayenka karshen ta kaza kaza kake kana denawa sai Allah ya rama ma musiba to da wannan musibar ta zo ka gyara ka koma ka gyara ɗabi'unka sai Allah ya janye wannan musibar sai ka gawo normal idan ka sace koma haka za a ce har duniya da tashi kuma wanda zai yi abin da yake na saban Allah nan take Allah ya ɗauki mataki a yana nufin da alkhairi dan da Allah ya ga dama sai kai talabi kyale ka wannan shine inna Allah la yumli lil abd Allah sai daga bawa afa talabi hatta idza akhadha lam yuflihu har lokacin da zai zai kama shi lokacin da kuma ba zai iya tsira cewa ba Allah yake cewa sun maradadna da kuma karrata alaihim Allah ce sa'anin za mu dawo muku da galaba a kansu wa amdadnakum a wannan lokacin za muku baiwa za muku kyauta bi amwalin za mu ba ku dukiya mai yawa wa banina da 'ya'ya wa ja'alnakum zamu sanya ku aksara nafiran wato ku sanya ku ne mafi mafi yawan 'ya'ya da da dangi da mafi yawan abubuwan hannu a kansu so abinda kaga ake nufi a nan duk sanda bawa ya tuba ga Allah ya gyara ɗabi'unsa komai fa nasu bai dawo annabi nuhu alaihi salatu wassalam yace fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa alaikum dirara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara nace ya ubangiji na ce musu su nemi gafar ubangiji domin ya kasance mai yawan karɓar tuba ne idan sun yaka yursil samaa alaikum dirara zai saka muku ruwan sama mai yawa wa yumdidukum bi amwali zai ba ku dukiya mai yawa wa banina da 'ya'ya wa ja'alaku jannatin zai sanya muku lambuna wa anhara da ƙoramu tuba da gyara ɗabi'u yana sa Allah madauki sarki azewa ke haɓaka arzikin bawa shi yasa daga cikin manya manyan azkar da ake so mutum ya kula da shi a yaushe yawan istighfari in dai za ka yi istighfari za ka nemi gafara Allah to komai naka sai ya gyaru to shi sai Allah yake cewa wa amdadnakum sanan za yi muku baiwa bi amwalin da 'ya'ya wato da dukiya wa banina da 'ya'ya waja'alnakum aksar nafira za mu sanya ku kune mafi yawan wato magoya baya mafi yawan dangi mafi yawan abin hannu in ahsantum Allah ya ce ku sani ba idan ba kuka kyautata kuka ayyukan ku ahsantum li anfusikum kanku kuka kyauketawa ba wanda zai ce saboda ya zama mutumin kirki Allah yawa ko annabi yawa ko sahabi yawa su fi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabtu kuma kasabtu wanda su sun shude abinda suka yana wajen su kai ma abinda kai da kai ma yana kanka ba su sanu amma kanu amalu ba za a tambaye ka ba za a tambaye ta akan abin da wanda ka ku yi ba kowa aikin da shi shi kadai in ahsantum idan kun kyautata ayyukan ku ahsantum li anfusikum kan ku kun kyautatawa wa in asatum idan kun muna na aikin ku falaha nan ma kan ku kaiwa shi Allah subhanahu ta'ala ba shi da wata matsala a tare da ku wannan kenan hadisi Abu Zar al-Bukhari cikin sai Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر كلب رجل واحد منكم يتي ما نقص ذلك مما عندي yake cewa shi'a ya ce da za a cewa na farkon ku da na ƙarshen ku mutanen ku da aljanun ku zuciyar ka kowa ta zama kamar zuciyar da kowa zuciyar ta zama kamar zuciyar da wani ba zai tauri komai a waje na ba kuma da za ku gamo ala a atqa qalbi rajulin wahid minkum ma za da zalika fi mulki shi'a da za ku zama cewa kowa zuciya take ta zama kamar zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai kara mun komai ba إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن يوجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ni duk wani abu da kuke yi aikin ku da nake tattare muku na adana muku kuma sannan sun ma'uwafikun iyaha kowa zan hada shi da aikinsa duk wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ya samu shari kada ya zargi kowa sai kansa in ahsantum ahsantu li anfusikum idan kun kyautata kan ku kai fitawa wa in asatum idan kun muna na falaha kan ku kaiwa sai ka cewa fa idza jaa wa'dul akhirah idan alqawarin kadi yazo kago ta farko kenan za ku zo ku yi laifi ku yi abin da kuke na saba ma Allah Allah zai aiko su azzalimai ko kuma wasu mutanen kirki ko dai azzalimai ko ma wani iri ne za zo su murkushe ku su dandake ku idan kun tuba kun gyara aikin ku Allah gyara muku to yanzu idan alkawarin ta biyu ya zo kun yi sa dan za su sake komawa an gane ko idan suka sake komawa to shi ma ta biyun zai zo Allah ce liya su'u wujuhakum ai wannan ko dai lamul aqiba ai wa fi aqibatul amr a ƙarshen lamarin ya su zuwa kuma Allah zai turo da wasu mutane su kuma za su muna da fuskokinku za su fi muku ɗanɗanen azaba za su ci gaba da gana muku azaba wanda sunan Allah ke nan, shi Allah inna Allah la yamal hatta tamallu Allah baya kosa sai ka kosa in ka rike total shi ma ya rike maka total in ka ja da baya shi ma ya ja da baya wannan kenan duk ɗabi'a da kake gani hatta wannan al'amura da kake gani sun ci sun ci yawa a Najeriya billahi azumi laifi na ne da naka wannan ba laifin Allah bane wannan kenan Allah ke cewa wali yadkhulul masjida sannan wayannan yanzu in suka zo za su shiga ma masallaci mai alfarma din kama da khalu wa amu awwal marra kamar yadda suka shige shi a karan fari ma'ana ba kuna takama gurin ku bane kuke wajen bauta to wani na zo su kore ku gaba ne daga ciki ko dai ya zama mutanen kirki ko ya zama kafirai kamar yadda aka samu bukti nassar au kala zai mara ala kirji min khawtun ala urusha lokacin da bukti nassar ya zo ya rushe baitul maqdis din ma gaba ki ba abin da kai wani tsuntsu da zai motsi babu sai da kashe kowa to sai dai Allah ya kawo ko dai Uzair ko wani ya zo sai ga cewa to an na yi shi ya hazi Allah ba da mutu an yama kuwa Allah zai iya rayar da wannan kasar kuwa ba da mutu ya bayan ta riga ta mutu ta rushe an rushe ta komai babu komai to sai Allah ce fa amatu Allah ya ata a ba'asa Allah ya kashe shi tsawon shekara ɗari ya tashi shi kafin ya tashi shi ƙasa ta koma noma to wanda shi da sai Allah ke cewa liyasu'u ku za ta bata fuskokinku wal yadkhul al masjida za ta shiga masallaci mai alfarma din kamar dakhaluhu wani marra kamar da suka shige shi a karan fari wani yutabbiru za su rushe ma'alau duk abin da su yahudawa suka gina tasbiran za su rushe shi rushewa za su rushe komai to wannan shine fitafi Allah idan ka yi kaza Allah ya maka kaza aljaza'u min jinsin amal fa hal jaza'u ihsan ila ihsan wa jaza'u sayyi'ati sayyi'atu mithluha sakamakon kyakkyawa kyakkyawa sakamakon ko mumuna nawa mumuna nawa ke sa kai a kanka sanda kake jin wayannan abubuwan ba su ake koyar da jin tarihi yana ficewa ba abin da ake bukata ni akan kaina ali ko ni zaid ko ni garba ko ni laila ko ni salma akan kaina ya ya kamata na tsora rayuwata ka ɗora rayuwarka a layin kai wa Allah a kai masa biyayya kai ka zauna lafiya in ma ne wallahi malam ba a haihuwa. na rantse maka da Allah in ma rashin mutunci ne ba a haihuwa. domin da ana haihuwa da fir'auna da ya riga ya haihu har zuwa yau shekarar su ɗari biyar yana iskanci shekarar ɗari biyar mulki kamar da safadi yake faɗa a cikin mulkin misr duk rashin mutunci da za'i da shawarar da fir'auna yayi amma yanzu ina maganar fir'auna amma iskanci ne da za ka yi da daba da kar iskanci ko a kano ko a ina kafin ka yi anyi yi an yi sama suna mamu dan barya an yi waye kwallon shege an yi waye da sauransu akwai mutumin da aka yi shi a garin nan ya taba yin zindir tik ya hau kan babur ya goyo karuwa suka dinga zagawa cikin gari ana cewa baro kwallon shege yana ina baro din ina ta adhama su dumfama ina suwaye da aka yi ina shugabannin karuwai da aka yi su magajiya ina shugabannin 'yan daba da aka yi sa'udin mama ina waye da aka yi sarakan shaye-shaye da sauransu mutum da zai inda aka ajiye masa giya sai a ce a kembosu kembosu za a ajiye sai an ajiye kwalba goma sannan zai fara shan giya ya shaya a shari'a ya zaji uban kowa yau yana ina shi yasa iskanci ba fa yayi billahi allazi la ilaha illa huwa kaso kirki ita fiye kamata ga je ci akwai yaron da aka yi shi ko kwanan nan wai fa an yi an kare ha an kashe shi ya zo kan layi kiri da muzu kiri da muzu izare wuƙa ya yanki mace karɓo wayarta ya karbi mace eh, ya abu ba wanda ya isa ya hana shi rana guda hukuma aka wani kurfin dan sanda ne ma ya zo faɗo kansa ya zo ya murmushe shi yanzu sun kashe shi ubansa ya mutu a yanzu wani babansa ya mutu wata ce waye kaza duka Allah fa ba kyau fa shi zai ce wala ya khafa uqubaha hmm. Allah ce ni ne fa nake halakar da mutum bana jin tsoro kowa ya kai daga daga da kai Allah ta bana jin tsoro wallahi fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha sai Allah ya rubuje su bi sau saboda laifin da suke yi fa sawaha ya ma daidaita shi da kasa wala ya khafu uquba Allah ce to wai ni wa ma nake jin tsoro ne she lafa yake yi ba wai wa ya isa ne dan iska ne saboda sunan sa dan iska wani yaro ne saboda sunan sa yaro dan gata wai waye a ciki ce na bai ke waye isa duniya wanda bai zo majalar ta take kuma ka duba yau kirkin ma kai ya ka cika ka zama na ƙwarin ma ka zama na Allah ka zama na Allah ɗin wai ma mai ka cika da shi ka zama na kirkin ma yaya yanzu iyayenmu da yanzu za ga cewa wasu aka jarabce su da samun 'ya'yan iska su iskanta suka yi to amma ɗabi'ar Allah shi baya mantuwa kuma kan ka nasiya Allah baya mantuwa wallahi in dai kirki nan sai sai Allah ya tsare ka shi sa abinda muke kira samari su daina yin amfani da dama suna ganin wayoyi cinyewa ne a shigo unguwa ana gudu ana waye wani lokaci ne wallahi ka zama na kirki lokaci ne sauran irka zo hannu a wajen Allah sauran irka akwai wanda wallahi in ya ji ka sa shi gudu ko ya ji ƙoranta ya ɓace shiga ɗaki ya shiga ɗaki wa Allah kuka ga wani wallahi al'azim daga lokacin in duniya za ta haɗe sai Allah ya daga daga da kai wallahi kada mana kirki mutane kawai suna ibada ka zo kana yi musu da hankali kada mutane suna zaman lafiya unguwa ku zo kuna ta yi musu da hankali ka zo mana kirki iskanci baya yi wani shaye shayar ma zaka yi mai kaci kai da ba a taɓa zuwa a gidanka an ce je ka buɗe tukunya ka ibi naman kai da safe ba kai da baka sha man shanu ba kai da baka sha nono baka taɓa tuntsuro man man shanu a galan ba ba abin da ka ci sai wahala baka taɓa sa nama a gaba kayi masa cin koshi ba baka taɓa tasowa a gidanku ga cewa an maka kawai komai sai dai ka je ka datsa kai da babanka a cikin wahala kuke kai da mahaifiyarka a cikin wahala kuke in kana so ka zama na kirki ka zama ka yi abin da ya kamata ka je ka je kai kukan kura ka yi amfani da wannan karfin in karfi kake da shi ka je kai kukan kura ka zo babanka da buhun dawa shine ka haifu shine ka zama na kirki ta na gari laisa shadid bi sur'a ma shadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab ba wannan shine na karfi ba wanda zai dinga takama na nake karewa ne ni nake rakasuwa ne a'a mai karfi wanda yake malaka zuke ta sanda ya bishi mai karfi shi ne wanda zai amfani da damar da Allah ya bashi ya je taimaki iyayensa ya za a yi ubanka yana raye baya iya cin abinci ruwan da zai zo ya sha sai ya je ya fito ya rara gefe Allah ya baka lafiya banda ka je ka ebo kai ta jido masa ruwa yana Allah ya maka albarka za ka zo ka bata lokaci akan layi ko akan titi ko a unguwa kuna abin da ya bai kamata ba kuma wani abu sai ya jawo maka fa duk inda ga tsohon banza yaron banza a kai duk inda ga tsohon kirki yaron wato yaron kirki a kai shi Allah wannan abubuwan da kake gani ba wani shi ba wani sauri a wajensa ma khalqukum wala ba'atkum illa ka nafsin wahida kawai shi Allah subhanahu ta'ala lokaci ake jira kuma wallahi in dai kai kirkin nan sai ya ka billahi alladhi la ilaha illa huwa ma khaba man duk wanda ya nufaci Allah ya abin da ya kamata wallahi ba zai tabe ba da aka yara samari da suke wannan abubuwa kan suke fitowa yan siyasa su ebe da zai amfani da su gurin da bai kamata ba kan suke fitowa a baka kayan kwaya ka sha kan suke fitowa shi ina dan dan siyasar ina dan gwamna ina dan shugaban kasa ina dan chairman ina dan kaza ya dauko makami ko kwaya ya bashi yanzu ai gashi an yi zaben an gama an gama to kai yanzu menene kai ko sakamakon ka ba komai kuma ƙarshe da kai daga sake ganin sai bayan shekara hudu ko takwas su zo su sake ɗaukar dubu biyu su baka ƙwaya ta dubu goma kuma ka su gashi baka more su ba kuma a banza kai abin da bai kamata ba a je a kama ka a kai ka prison ga su a cikin prison kamar masallacin juma'a billahi al'azim ka shiga kamar kai kuka mutum zai kama kafa kai yana kuka ya ce wallahi kawai malam ka ji kaza kaza kaza kaza a ce baka mutu ya za'a ya kamata mu samari su yau kansu fada ka zama na kirki ka zama ta kirki dole abuwa da ake ko da dan sanda ko ba dan sanda ko duk shirme ne ka ji tsoron Allah saboda ma rayuwarka bibiyo tafiya zai yi yan bujilan da sauransu kai a wajenka ba komai ba ne abinda za ka yi wa kanka kai ka zama na kirki in ma wani masharanci ne ke so sai ya haɗa ka da hukuma ko sai ya abin da su wannan kirkin da kai kai maganinsa ka zama na kirki ka ji tsoron Allah to kaga duk shine abin da Allah subhanahu wataala yake ta faɗa in kai laifi in sun yi bi sai turo musu da wani za su daga daga da su haka ne mana kuma sai Allah ya dauko na azzalimi wanda ya ji ka zalunci zo ya zalunce ka yanzu ka duba duk abin da mu consequences din fa abin da yaran nan suke yi ake a kasar nan ba shi yake same mu a yanzu ga shugaba ya yi abin da bai kamata ba mai taimar tsinuwa muna addu'a kuma allah ya ki amsawa miki ya zai amsa ai azzalimin suna da yawa amma aka amsa wani addu'a kai ma kana ci matsala dan ka ce Allah ya maganin azzalimai kai ma azzalimin ne ni ma azzalimin ne kowa ma azzalimin ne to waye yaushe za ta azzalimai ba ka ba mu abinci kai ma ai ba ka ba da wajibi ba ka ma baka taimake shi ba bai uwarka balle tana kuma kana cewa an zalunci ku ta yaya mutumin da zai bar ubansa a da yunwa kanka ga ya gaba manta fa yara sani duk sanda ka taso kana da karfi to kai fa yanzu ka zama kai ne wajibi ka ciyar da babanka Ka bar babanka ya kai shekara tamanin yana hawa ba keke yana tafiya kasuwar sabon gari kullum ya je dawo ga traffic ga abubuwa a je a buge shi a zo a karya makugu ka zo ka tsuguna a kan me su da kake nan wannan rayuwa da ake ta magana cewa mutum ya zama na kirki ka zama na kirki ka zama wallahi kanka shi ta duk wanda suka kama hanyar saba ma Allah dan Allah kalli rayuwarsu kalli ka dauko rayuwarsu ka zazzage abin tausayi abin da faɗa daidai alƙawamin ladan wani muka faɗa bisu sirri Allah ka yafe mana Allah subhanahu ta'ala ya ƙarshe wani yadda kulmas ne kama da kaluhu a wani marra wal yukabbiru ma amil kabira Allah ce za su rushe abinda wa'ancin suka gina rushewa duk abinda kuke takama wa'annan azzaliman su kuma sun zo ta sarruji ku to mun faɗi muna fatan Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi duk wanda yake cikin wata damuwa nan Allah ka yi masa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك شهد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين